tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyu ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da a shekhu dr salih muna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi har yanzu muna karkashin gaban da malin ya ce wala ya khuruju ahadun min ahalil kibla min islami hatta ya rudda ayatan min kitabillahi azza wa jal au ya radda shay'an min athari rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu yana daga cikin aƙidar mu ba ma fitar da wani daga cikin musulmi daga addinin musulunci duk musulmi musulmi ne ko da ba mazabin maɗaya ba kuma ko da ba ƙungiyan maɗaya ba ko da ba masharabin maɗaya da shi ba to ba ma awon cewa wannan mutumi ya bar addinin musulunci an gano wannan da kyau ba ma wannan karambani da ganganci na cewa wane bai cikin addini kun gano wannan da kyau jama'a sai idan wasu ƙa'idoji sun tabbata wasu sharaɗa sun wakana to waɗannan idan suka wakana suka tabbata to sai a tabbatar da wana ɗin baya cikin addini kun gano wannan da kyau ko to shine sai malam yi misali da cewa hatta yuradda ayatan min kitabillahi sai fa inda ya raddi ko ya tunkuɗe ko yi musun wata aya na alkur'ani in yi wannan kuwa to tabbas baya cikin addinin musulunci kowaye shi ya rudda she'an min tsari rasulillah ko kuma ya raddin wani abin da ya zo a cikin asar su ne hadisan annabi auyi salli ligerillah ko a ce yana yin sallah ga wani wanda ba Allah ba auyaz yadhbahu li ghayrillah ko yana yin yanka ga wani wanda ba Allah ba wa idza fa'ala shay'an min zalika waje ba alaika an tukhrijahu min islam muddin ya aikata wannan da wasu ma da yawa to wajibi ne ka bayyana fitan shi a cikin musulunci fa idza lam yaf'al shay'an min zalika fa huwa mu'minun amma idan ba wannan yayi ba to wannan mumini ne wa muslimun kuma musulmi ne mun gano wannan bilismin labil haƙiƙa suna dai na musulunci yana da shi amma haƙiƙa da gaske musulmin ne to wannan ne kuma sai ce kuma an tantance to da ya ce koyin raddin wani abu na alkur'ani jama'a kun ga waɗannan da ke musun al'asma'u wa sifat da suna cikin nan ne ba raddin alkur'ani ne allah maɗaukin sarki ya ce yana da kaza ko yana kaza ko yana da siffa kaza wani ya ce wai sam shi bai da ba ya canza ma abin ma'ana ya canza ma abin fassara ya canza ma abun sura kai jama'a to wannan raddin alkur'ani ne ko mutum ya fassara alkur'ani da fassaran da ba haka Allah madaukin sarki ya fassara ba ba haka manzon Allah ya fassara ba ba haka ne fassaran malaman farko ba to shi ma ya shiga cikin nan shi sa ya zama wajibi ga duk wanda zai magana a cikin al'amarin addinin nan ya zame mai dole ya tsaya ya samu ilimi gamsashi ba da girgire a cikin shiga al'amarin addini jama'a kun gano wannan da kyau ko ba da girgire garin karambani a cikin abin da ya shafi addinin kana iya zama kafiri baka sani ba ka ce Allah ya ce alhali bai ce ba ka ce annabi ya ce alhali bai ce ba ko ka hagunguntar da bayanan Allah da na annabi kana sane to akwai matsala a cikin nan to dangane da kuwa abin da ya shafi hadisan annabi wannan wadih al'amari ne sai da ce fa'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yawa daga cikin mutane sun shiga cikin wannan hadari na musun abin da ya zo daga annabi kawai don wani da ya karantar da waɗannan hadisai to ba namu ba ne ko ba malamin garinmu ba ne ko ba ɗan makarantarmu ba ne ko ba ɗan masallacinmu ba ne ko ba ɗan ƙungiyarmu ba ne ko ba ɗan mazabinmu ba ne ko ba ɗan ɗarekanmu ba ne ko ba ɗaya daga cikinmu ba ne ƙiri sai ga an kafa adawa da waɗannan hadisai na annabi wanda ya wannan zai bar musulunci inda yana sani amma in jahili ne kun ji ajin jahilai da makaranta a karatukan baya ko waɗannan ba a lissafi da su sam aljahalu aibun wa sahibuhu mu'abun wa laysa lahu nasibun inda rabbil alamina shi jahilci aibi ne shi jahili abin a aibata shi ne kuma ko a lahira bai da rabu an gane shi sa akwai sura babba yaƙi na ƙare dangi tsakanin malamai da jahilai kun wani wannan da kyau ku yadda allah madaukin sarki ya kwandemin jahilai kuma haka allah ya ɗaga darajan wa darajan malamai a duniya in ka cire annabawa da manzanni ba wanda ya kai malami daraja a duk duniya an gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya samu dace to in jahili ne ya magana wannan ka tara shi ka tattara shi kawai ka kuga shi a inda za ka kuga shi shi wannan hukuncin musulunci ma bai ma san da shi ba li'annahu jahil Allah maraukin sarki ya sauwaka to gane da abin da ya shafi salli gairin la, malam zai tattauna mana wannan to amma karatun mu da ya gabata mala ya fara mana magana dangane da raddin hadisan annabi raddin sunna daga cikin sunnonin annabi mala ya ce wa ƙauluhu auyin radda shi shi'an min tsarin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko yi raddin wani abu daga cikin asare na annabi ai fa innahu yakfuru mala ya ce duk wanda yi wannan to yana kafirta an gani a ce ma annabi ya cikin larabar mu kuke ne yan kakalan hadisin nan in malami ne ya faɗa wannan ya zama kafiri amma in jahili ne ya faɗa to shi dama tintini yana boda kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace wa hazihi ka'idatun azima inda ahli sunnati wal jama'a mala kaga wannan babbar ƙa'ida ce a wajen malaman ahlus sunna wal jama'a na biha fi'atayn wanda a ƙarƙashin wannan aƙida da wannan ƙa'ida to sun saba ma wasu tawaga biyu alfiyatul ula gayya na farko su ne alkhawarij khawarijawa walgullatu da gullat ma ma'anar gullat gullatul khawarij akwai khawarij kamar da makaranta a cikin alfarƙo bainal firak wanda sun karkaso gida-gida mun zo mun ji karkaso su ko jama'a ku je ku samu kasusuwan da muka ya cikin karatun littafin alfarku bayan alfirak da littafin al'awasin, min alkawasin fi taqiqi mawakifin sahaba eh ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa Aliyu wasallama waɗannan littattafai guda biyu za su yi setinku za ku fahimci yadda a aƙidun waɗannan lalatattun yake to akwai gullatul khawarij wanda su kansa khawarijawa ma sun kafarta su akwai gulatu shi'a wanda su kansu 'yan shi'a sun kafarta su ga kowace aƙida akwai gullatu kamar sufaye ne akwai gullata a cikinsu wanda su kan sufaye suna masu kafarta waɗancan ɗin shi ne ma ya ce jawa da kuma gullatu alladhina yukaffiruna bil kaba'iri allati duna shirki wanda suke kafirta mutum daga yayi zunubi wanda zunubin bai kai ga shirka ba an gane ba khawarije shine mai saurin kafirta mutum yau da zai ganga kayi laifi to shi ke nan ya yanke ma hukunci na ƙarshe misali ya same ga kayi ƙarya kawai shi kenan sai danna ma kaulasan ya ci mutuncinka ya ci zarafinka kuma ya kafarta ka in ya samu dama ma har ya kashe ka in an tambaye shi sai ce ai kayi ƙarya saboda ƙarya a wajen khawarij to kafirci ne me yasa saboda tana cikin kaba'ir zunub wannan ɗabi'a ne kuma aƙida ce maganganu ne da aiki na jawa idan ka samu ahalus sunna yana da irin wannan ɗabi'a to shi kuma yana da naz'a hawarijiya. shi ba ba hawariji ba ne amma ta lalabuwa da santsin hawarijanci yana jin shi an gano wannan da kyau ba a kafarta mutum da zunubi don yi zina ko luwadi ko ya sha da sauransu lallai ya aikata kabairin zunub wanda wannan laifin na iya kai shi wuta don laifi ne da ke jama mai shi fushin Allah an gane laifi ne da ke jawo wa mai shi fushin Allah maɗaukakin sarki to amma daga kawai ya aikata wannan laifi shi kenan ya zan kafiri la ba zai zama kafiri ba amma a wajen khawarij to za su ce wannan ya zama kafiri kuma dukiyen shi da jinin shi da sun halatta to abokan aikin khawarijawa a cikin wannan aƙida su ne mutazila su ne masu manzilatun baina manzilataini wai duk wanda ya aikata kaba'irul zunub to ya bar musulunci amma bai ƙarasa kafirci ba ma'ana yana mararraba kenan an gani. amma a aƙidansu in ya mutu ya shiga wuta ba zai fita ba kaga a lahira ƙidansu ɗaya dawa da khawarici a nan gidan duniya ma a ƙidansu ɗaya saboda sun ce ya bar musulunci amma bai ƙarasa ga kafirci ba to ita wannan aƙidan ma annaba har ya koma ga Allah bai santa ba Idan annabi ya bar gida biyu ne daga gidan islam sai gidan kufur haka to ka ce ya bar musuluncin to dole ya shiga wancan gidan shi sa hatta munafikai da suke munafinci na aƙida kuma ake ganin su tare da musulmi dumu-dumu ai ba suna wannan gidan ba ne suna wancan ne to amma da suka raba kafa suka zama kaman gasket eh ba su tare da musulmi amma kuma kakare ne amma ga sun yi sojan gona a cikin musulunci an gane to aƙidan mutazila mummunar aƙida ce mun karanta asalin yadda matsalan ya faru a makarantar al'imam al-hassanul basari lokacin da wani tsagera daga cikin ɗaliban shi ya tawaye ya kafa wannan mummunar tafiya ya ci mutuncin malamin shi ya raba kan al'umma ya abubuwa iri-iri na tsiya duk mun karanta tarihin wannan ko shine oga na farko wanda ya fara kafa addinin mu'tazila bala ya ce alfiyatu saniya gayya na biyu wanda ahli sunna wal jama'a suka saba musu kuma ba a tare bala ya ce fi'atul murji'a su ne murji'awa su murji'awa mala ya Allah zina ya ƙolona su ne waɗanda suke cewa la ya zurru ma'al imanin ma'asiya duk imanin kana da imani to duk zunubin da kai wannan ba zai ma komi ba ma damal insanu mu'minan bi kalbihi muddin dai mutum mumini ne a zuciyar shi to aikin gaba baya fidda shi cikin addini fa innahu la yadurruhu shay'un min ma'asi suka ce ba wani abin da in yayi na zunubi wannan zai taba shi ya raunata imanin shi kaga wannan kai tsaye saba mu nusus alqur'aniya saboda qur'ani ya nuna mana imani yana karuwa bi ziyaratil a'mal wa yanqusu bi nuqsan al-amali aw bi kaba'ir aw al-ma'asiya kun gane wannan aƙida ta murji'a to kai tsaye ta saba ma aƙidan ahadu sunna wal jama'a kuma da wannan aƙida ta murji'a su ne waɗanda ke cewa don menene don mutum ya aika da kafirci za a ce mai kafiri in kana son ka gane murji'a su ne masu cewa ana kafirta musulmi su ne murji'a murji'a ba ƙabila ba ne ballantana aka ce in ka je yammacin najeriya za ga wasu jama'a sunansu yarbawa idan ka je kudancin najeriya za ga wasu mutane sunansu inyamurai in ka zo arewacin najeriya za ga wasu mutane sunansu wa hausa fulani a wannan ƙabila ne amma waɗannan aƙida ne za ka iya samun bayan rabe murji'i bayan rabe khawarij bahaushe murji'i bahaushe khawarij inyamuri murji'i in ya muri kun gano wannan da kyau ko aqida ba ƙabila ba ce ballantana a zo ana maganan waɗannan aƙidin wasu suna tsayawa a gefe suna ganin a a ai waɗannan mutanen ma yanzu ma ba su wa gaya maka ga suna a kwankwason gidanka kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kyauta walau tarakal a'mala kulluha suna cewa ko da ko ya bar aiki duka walam ya amal she'an bai aikata komi ba fa innahu mu'minun kamilul iman wannan mumini ne mai cikakken imani ko da ya daina sallah za ka ji suna cewa ya ke wahala da kan kana sallah kana azumi kana zuwa umara talla ka daina wannan wahalan banza ka zo ka yadda da wane in ka yadda da wane a lahira in ka cije ba za ka aljanna ba masu da sarƙa za su jawo ka sai sun kai ka Ka ji batan basira duk wanda aka sa ma sarƙa a lahira ina aka yi da shi ba wa karanta huzuhu fagulluhu ba sai mai summal jahima sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an <laughs> jawa kuda gane wannan da kyau ku to sunan murji'a kenan su ne masu cewa laysa min awliya illahi kullihimu yusakkinu sahabuhu a aliya jannatin gairi hisabin wal iqabi siwa ana walau amilu fi dhanbi kulli jarimatin wai babu cikin na kusa da Allah wanda zai shigar da mabiyan shi aljanna maɗaukakiya ba hisabi ba ba in ba shi ba shi ɗin mai cika bakin wai walau amilu fi zambi kulli jarimatin wai duk laifin da suka yi sun ci bulus In dai suka bi shi ba matsala aƙidar sufanci ne haɗa da murji'anci an gane wannan ya sa suke bude kansu kofofin lalata da fitsara iri-iri wallahi al’abim jama'a murji'anci ne Za ka ji murji'i yana cewa imanin karuwa daidai take da imanin mala'ika jibrilu kwanakin nan sun kirkiro wata muguwar magana da suke fada suna cewa wai da annabi muhammadu da fir'auna duk daya da annabi muhammadu da fafaroma duk daya da annabi muhammadu da kaza duk daya in kai magana sai ce a ah, waye annabi muhammadu allah waye kaza al wannan ba ita ce aqidan ba so ake a nuna maka ai da wani da wani ma duk ɗaya ne inda sun yarda da Allah a zuciyansu to wancan abin da yake ba zai cutar da shi ba shi ma mumini ne Allah yake bi su ne masu wa in abadal authana ma abadaha fa inna ma wa fa innahum lam ya'budu ghairi wai wanda suke boton gunki ko sun bauta ma gunki basu su zubar a ƙasa ba wai ba wani na suka bauta ma ba wai fa inna Allah huwa allazi tajalla fi hadhil ajsad wai idan saboda kishin Allah ba zai bari ai mugunki sujada ba ana zuwa za a sujada kawai sai Allah ya sufa shi ga cikin gunki kana ba da sujadan to wai Allah kai ma su ne suke cewa to ina za a dace duk murji'anci ne jama'a ta da murji'aci kuma a ce wai kar a yi wa'azi kan aƙida to ya wa'azi kan mene eh in aka aji aƙida jama'a a yi wa'azi kan mene haba da Allah Allah madaukin sarki ya kyauta bala ya ce amma ahalus sunna wal jama'a amma su ahalus sunnatu wal jama'a faka ma zakarar mu'allif annahum wasatun baina ta'ifatain bala ya su suna tsaka-tsakiyan waɗannan jama'a ne guda biyu na su ahalus sunna wal jama'a suna cewa alkaba'iru tahtalifu su waɗannan manyan zunubai sun sha bamban da juna in kanad mina shirki awil kufril akbar eh fa ha ta min minal milla malai yake cewa idan wannan zunubin da mutum ya aikata shirka ne ko kuma kafirci ne al ne. waɗanda shirkan babba kafircin babba ba kafirci ƙarami ko shirka ƙarama ko munafinci ƙarama ba ku gano wannan ya gano ku gano wannan akwai sanda wani ba ya yayin wai zai mana raddi amma sai ya tona jahilcin kanshi mun yi magana dangane da abin da ya shafi aƙida da ɗabi'a da aiki da siffa na munafukai sai muka yi bayanin cewa akwai munafinci ƙarami akwai munafinci babba ƙarami la ya sahibuhu min milla ƙaramin bai fidda mai shi daga addini amma babban ya khuruju to daga cikin siffofin ƙaramin munafinci da ayyukan shi akwai me akwai ƙarya daga cikin siffofin babban munafinci da alamomin shi akwai mai akwai ƙarya da muka zo muka yi bayani sai je kwaso Soshin da ke kafarta mai ƙarya sai ya kawo muka ce kagarshin kan gado duk kwakwalwan da ba ta iya haddace saɓanin abu to bai taɓa taɓa zama malami za a ce kaza ya kasu gida kaza kaza ya kasu gida kaza kaza ya kasu gida kaza in ba ka iya kiyaye wannan ba za ka zama malami ba misali a ilimin hadisi za a zo a ce maka sharɗan hadisi ingantacce sharɗa nawa ne biyar ne sai kuma a zo a ce maka na farko yana da wasu illoli guda biyar a cikin shi kama a ce ittisalus sanad sharɗun min shiruti sihhatil hadis haka hadisi sai ya zama yana da ittisalis sanad wannan sharaɗi ne daga cikin sharadin ingancin hadisi to sai a zo a ce maka kuma akwai wasu sankara guda biyar da ke shiga su lalata shi sai a ce akwai mu'allak akwai at taliq akwai al-irsal akwai al-idhal akwai al ne al-idal goce mutum biya tsakiya التعليق taliq goce isnadi a النبي da annabi al-irsal tabi ya ce annabi ya ce at-tadlis a shallake wani a siffan da dai sauransu sai ne sai guda ɗaya ina ga goce mutum daya tsakiyar isnadi a sunan shi a goce mutum ɗaya a tsakiyar isnadi a sunan shi a goce mutum biyu a tsakiyar stadiya sunan shi in aka goce mutum ɗaya a tsakiyar isnadi mai sunan shi in ga ce mu'allak in aka share isnadi shi a sunan shi a alinkita in kita'i ake kiran shi to kaga in kwakwalwanka ba zai iya kiyaye maka ga guda biyar sannan kuma ce na farko ya kasi biyar na biya ce maka dole sai ya zama akwai kowane mai ruwa yana da adoptu sai a ce akwai guda abubuwa biyar da ke bata hadda ba ka yi kiyaye wannan da matsala za a ce akwai sol hibzi kasratul galat foshil ghafla alwahamu ashizus kowanne anan kuma ya kasu an gane in aka zo wajen adala sai an zo maka bayani akan mai bidi'a sai eh al-kazib tuhumatuhu bil kazib al-fisk al duk sai an zo waɗannan to da muke wannan bayanin sai ya kiɗimi shi ɗin maƙaryaci ne <laughs> ko gane wannan da kyau ku ya rasa yadda zai yi annabacin hadisi ya ce alamomin munafiki nawa ne guda hudu ne iza hadasa wa iza wa'ada wa iza utmina wa iza khasama to annabi ya ce wanda waɗannan suka haɗu kana munafikan khalisan in ba su haɗu ba ba ya da khasla min khisalin nifaq ko min khisalil munafiqin jama'a mun gano wannan to ga yana daga cikin wauta dole sai ka iya ganewa da tacewa da kuma tantance waɗannan yanzu ƙarya anan sai a ce wata irin ƙarya ce ƙarya anan wata irin ƙarya ce isa karkai saurin naɗa kanka malami ko su sauran naɗa ka ka yadda za ka ji kunya allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai Malami yake cewa akwai shirka karama ba ta fidda ta cikin milla akwai shirka babba tana fitarwa akwai kafirci karami bai fidda mutum daga milla akwai kafirci babba akwai munafinci karami akwai munafinci me shi yasa malai yace al akbaraini fa innaha takhruj min al milla bil ijma waɗannan suna fidda mutum daga addini kai tsaye wa amma iza kana laysat kufran wala shirkan malai yace amma idan ya zama su waɗannan kafircin ko laifin ko zunubin ba shirka bane ko ba kafirci bane wa laysat takziban likitabillah kuma ba ƙaryata littafin Allah ba ne. wala lisunnati rasulillah sannan ba kuma cin mutunci ko ƙaryatawa ko rusa sunnar annabi ce. wala tarkan lissalati sannan ba barin sallah ne. wala du'a al La ko kira ko roƙo ga wani wanda ba Allah ba aw dhabha al ko yin yanka ga wani wanda ba Allah ba wa inna ma hiya kabiratun duna zalik wannan laifi ne wanda ba su kai waɗannan ba fa hadhihi la yakhruju bihal abdu min al-islam waɗannan laifuffuka ba za su fitar da bawa daga cikin musulunci ba khilafan lil khawarij wannan kuma aqida ce ta saba ma aqidan khawarijawa wal mu'tazila da kuma motazilawa kun gano wannan da kyau ku? duk waɗannan takadaran duk mun zo mun tattake su mun yi bayani akan aqidin su ai an gano wannan da kyau ko walakinnaha tadurrul mu'min sai da su waɗannan ƙananan zunuban duk da an ce ba sa fidda mai yi daga addini to amma ai suna cutar da mumini watan kusu imanahu kuma suna nakasa imanin shi wata da'ufuhu sai imanin ya zama mai rauni an gane imanin sai ya zama mai rauni khilafan lil murji'a wannan kuma aqidan ya saba wa murji'a alladhina yaquluna waɗanda ke cewa la yadurru al imani ma'asiya imanin ka bai cutuwa sam duk laifin da kake yi shi za sai ga malaman suna ba su dama su ta shuka tsiyansu iri-iri an gane فهذا هو مذهب الوسط الذي يحصل na الجمع wa’idi wa الوعيد wa’adi الوعد ما ce wannan ne hanya ɗaya tilo wanda za a ba haɗa kan nasoshi da suke alkawarin azaba da kuma waɗanda suke alkawarin mai rahama an gani. hanyar da za a hada suke na a ware a ce ga kaza a ware a ce ga kaza su kuma sai suka ɗauki nassi ɗaya suka zubar da sauran abinda suka yi kenan yasa duk wanda yake kan wata muguwar aƙida in dai har ka san taka aƙidar kuma kana da ilimi ka san ƙur'ani da sunna tattaunawarku da shi ba zai nisa ba Allah zai za ka ƙure shi mala ya ce alkhawarij walmotazila akhadhu bi nususul wa'id su khawarijawa da mutazila sun ɗauki nasoshin uquba da wa'idi ne kaɗai suka makalkale ma wa taraku nususul wa'adi suka sa ƙafa suka hankade nasoshin da ke bayani akan al alwa'ad shine sauki da sassauci da alƙawarin rahama ga Allah alƙawarin rahama da Allah yayi ga duk wanda ya tuba almurji'a alal akas su ko murji'awa akasin waɗannan ne akhadhu bi nususil wa'adi su kuma sun ɗauki nasoshin jin ƙai ne wa taraku nususul wa'id suka yi watsi da nasoshin uquba mala yace fa ifatai ta'ifataini dallun duk waɗannan ɓangarori guda biyu ɓatattu ne duka dukkaninsu duka ɓatattu ne shi sa bayan da za yi ka haɗa waɗannan su tafi tare sai in ɗaya ya bar abin da yake yi to balantana ka zo ka sami ahalus sunna gangan ahalus sunna na gaskiya ta ce waye tafi da su ba khawarije har abada ba zai yi da ba mota zile ba ba mutazile ba zai yadda da ba khawarije ba in ka hada su ba za su yadda da murji'i ba murji'i ba zai yadda da su ba to waɗannan ƙazaman ne kuma kake son wai ka hada su a tukunya ɗaya da ahlus sunna wanda shi kuma ya saba mu suka saba mai tamaman bitamamin Kai kaifa yakuna hada, jama'a mun gano wannan da ke ku. sai jama'a ku ji tsoron Allah kan ahlus sunna ko kan musulmi ko kan al'umma zai haɗu amma ba sai an koma abin da ya haɗa musulmin farko amma idan aka sauka daga ƙa'idan da ya haɗa musulmin farko kun ga jam'iyyar siyasa ba ta haɗa su ba kun ga mulki ko gwamnati ba ta iya haɗa su kun ga kuɗi ko sarauta bai haɗa su gamin baki don a cuta a mugunta ba zai hada su ba jama'a kamata musamman muke ciki mu ji tsoron Allah su koma sada irin waɗannan tarurruka, wai za a taron haɗin kan musulmi ku daina ɓata mu kanku lokaci Allah bai taɓa kira akan haɗa kai ba ba wannan cin alkur'ani sai dai kira akan haɗa ne a haɗa zuciya me haɗa zuciya shine imanin ku ya zama iri ɗaya yana zama iri ɗaya za ku haɗu yana shan bamban wallahi ba za ku ƙara minti ɗaya ba sai kun rabu shi ne al'arwahu jinudun mujannada wanda kuke tare da shi a aƙida da imani da suluki da manaji da masharabi ɗaya ko da ba yanki ɗaya ko gari ɗaya ko yare ɗaya kuke ba wallahi kuna haɗuwa sai ga ku ta ɗaya wanda ba ɗaya kuke ba komin yadda kuke tare a tare a manne wallahi sai kun rabu yasa Allah ya ce da annabi zai raba wa mutane abin da aka mallaka na dukiyan duniya sai ce mi ma allafta baina qulubihim da baka hada mai tsakanin zuciyarsu ba shi yasa hada zuciya shine abin da aka kudurce na imani amma yanzu ko aiki aka hada ka aka ce ka hada tsakanin izala da dariƙa aiki ya same ka ko ka hada tsakanin izala da izala ɗariƙa da ɗariƙa aiki ya same ka mun gane ko bambancin da ke tsakanin salafiya da salafiya aka ce ka hada aiki ya same ka ba ma na ko'ina ba bambancin na garin nan <laughs> kai shedan ya ɗiba fasinjoji allahi al'adim allahi jama'a ko mutane su bar son zuciya ko ko wanda kaga ana ɗiban ƙasa ana loda matifa, haka iblis zai ɗibi gayyar tsiya duka yi wuta da su ku yi hankali dissan zuciya ke mutane wannan fitinar fa ba magana Allah ciki sai kaje layara kayi balance a wuta ɗan kuna hayaniya kai ka ja man ici la ku mutane shiru wa ƙalar ash lamma kudiyar amru. inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ba nan nan Allah ya muku alƙawarin gaskiya ba nazo ne muku alƙawari na boge na ciwa-ciwa Allah ya cika ma waɗanda suka bi shi fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan eh qalu me amma nan shedan yayi muku alƙawari alƙawari dan jabu yace daga yau babu zargi kar wanda ya ƙara wani hayaniya eh inni kafartu bima ashraktumuni min qabl yace duk tsiyan da kuka yi yau ba ruwana kawai sai shi din yusufa cikin wuta in ba ku yi ku ba shi wuri <laughs> wallahi jama'a kowa shi ka te shi duk wani magana sa zuciya ka aje ta in ka ki ko sai ka ji wannan hudubar sai ka ji hanyoyi ne biyu kana ƙetare wannan aya sai ce daraballahu matsalan kalimatin ɗayyiba ka shajaratin ɗayyiba asaluha sabitu wa far'uha to an an gama wannan akwai kuma kalimatin khabifatin ka shajaratin khabifatin to bangare biyu ne ko dai shirya ko bata to dan me mutane suna kallon shirya sai su kama shiririta ka bi son zuciya saboda mulki ka bi son zuciya saboda darahima ma'adudat eh inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yuti al-imana illa liman yuhibbu karka yadda wallahi abun duniyan nan ya sha makance maka kanka in ba haka ba za ka yi nadama duniya is nothing inda duniya wata tsiya ce bai ba fir'auna ai bai ba qaruna ai bai ba manyan kafirai haka amma don allah ya nuna maka duniya shirme ce yana ba kafiri yana ba wa mumini a duniyan nan sarakuna biyu kafirai suka mallake ta duka mumini ma guda biyu kafirai na farko akwai namarut sai dai malki duniya duka da shi da bukta nasar su kare ne kafirin da suka mulki duniya shi fir'auna ko ɗan iskan zamani ne kawai ya mulki mai ƙarfin tsiya iyakan indiya mulki masar ne ba kadai shi sa annabi musa da ya ƙetare boda ya je madayana aka ce na jauta minal qaumiz zalimina bai da iko anan iyakan ikon shi can ne amma jitsiyan da ya tsula mun gano wannan da kyau ko akwai wanda za a hada mai gari gaba daya ya fesa tsiya wani kuma a hada mai wasu yan rumfuna ya fesa tsiyan da ya fi wanda aka hada ma gari kun gano wannan da kyau ko ai tsiya labul labul ce cikin waɗanda Allah ya ba dama suka mallaki duniya daga cikin musulmi akwai wa na'am annabi nabuwa nabuwa annabi adam <laughs> akwai zulkar nayin ɗaya sewa annabuwa malaki ba annabi adam annabi adam 'ya'yan shi ne fa wasu ƴan tsiraru a wani lungu fa ka bayyance wannan kana ce annabi adam ka daina faɗin wannan ka nemo wani maganan ka yi sai waye kuma ya mallaki duniya ko annabi suleiman bai mallake ta ba saboda annabi suleiman yana mulki a wani waje tsuntsu ya ce inni wajattu tamliku tamlikuhum ku nemo wani <laughs> ya ce na ga wata mace tana mulkin wani gari ana sarauta ma annabi suleimani bai sani ba har sarki ya ce tsuntsu ya ce wala ha arshun azim annabi suleiman yana mulki a can ita wannan sarauniyar ba ta da labarin shi shi ma yana can yana mulki ma ba ta da bai da labarinta sai da huda-huda ya zo ya mai ya hada su sau da sanda aka yi wannan wasikar inda suna da labari za su faɗi suna da labarin shi domin da ce inni mursilatun eh, menene inni ulkiya ilayya kitabun innahu min wa innahu Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin da zai ce ai mun san shi ba wanda ya a san shi nan da nan kawai janarorin suka ce na hannu me kun gano wannan da kyau ko cika bakin sun nam da kanu kenan na hannu olokuwa mu masu ƙarfi ne ai kaza ai kaza ki ba da izini ki ga aiki da cikawa da yake tana da hankali ce mm, mm, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha shine wuce ce dan hakin da karena shike tsole maka ido a waja'alu a'izzata ahliha azilla sai ce wa kazalika yaf'aluna haka za su ta aikatawa da cewa yi wa kazalika fa'alu to da shike da ya kare ba za a kare yi ba shi yasa sai kawo shi ala sigatul mudari'a za a yi tayi ne an gano wannan sai su amma ni ina da wata hikima wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin zan aika masa da yan kyauta sai mu sa ido mu ga bima yarji'ul mursalun wani irin saƙo ne 'yan aikenmu za su dawo mana da su sai aka samu intelligent na security sai aka ba su kuɗi aka yi masa shigan manyan mutane sai aka tura su birnin annabi suleiman da suka je suka ga mulki suka ga ƙarfin soja suka ga annabta suka ga kaza suka ga kaza suka kai kuɗi ya ce a tumiduna ni bi malin eh mu za za kawo mana kuɗi fama a taniyar lawo hairun. mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun kaji waɗanda suka yi zasu buga kirji su ba son kudi maga ce ba ma son taimakon kowa ƙarya kake ba jama'a mun gano wannan da ke ko hannu yan rufaye ma ana so Allah madauke sarki ya sa mu dace ba gaskiya bane kada mutane su rika yin ƙarya ba kyau haram to yanzu na kawo muku annabin Allah annabi Suleiman ya mallaki duniya bai mallaki duniya ba to na gaya muku sarki ɗaya shine nai na biyun fa eh na mukda nasar mukda nasar arni ne fa eh ai mukda nasar ba musulmi bane fada salahuddin al-ayubi sarki ne eh salahuddin ayyubi ya mallaki duniya ne na eh ina jin ku kawo ku kawo ku kawo na eh mene jama'a waye zai in ba ku san magana ku daina mana magana ba fa samun muke yi ba ina jin ku waye na ona ɗayan daga cikin musulmi wanda suka mallaki duniya hmm? ya zama assignment gobe dole a kawo yasa muna zama kafin mu fara tarihi gobe to za a kawo kuma ku yi alkawari na haramta mu kowa kada ya tambaye matan shi kar ka mamanka kada ka tambayi budurwanka inda suna zuwa nan kar ka tambaye su saboda na yi muzakkira akan wannan kuma suna da shi an gane amma mata kun yi abun kunya kuna masallacin ku kamata ya cin da masu rawani da gemu sun kasa da sai ku leko da hijabi da niƙabi ku ce wane ne sau da na yi maku shi a cikin tarihin da na zo muke magana akan wa akan namarut na yi tarihin namarut kuma na kawo waɗannan sarakunan da su suka mallaki duniya guda hudu bi musulmi bi kafirai ta kakakara kaka Allah madaukin sarki ya samu dace ina jin daɗin irin wannan tambayar wani lokaci a zo da abu simple mun gano wannan da kyau kaga gemaye gaba ɗaya sun kasa ba da ansa to wannan abin yana man daɗi <laughs> sai ba da assignment kawai ce kuma sai an kawo kuma in Allah da ba zan manta ba Allah madaukin sarki ya taimake mu kuma gaskiya yana baki na kamar faɗa amma kuma ba zan faɗa ba kaga da wata mace za ta zo ta faɗa yanzu daga cikin wanda suke masallacin mata sai ma naɗa ta a matsayin monita mun gano wannan ita ce monita na majalisun nan duk sanda kuke da wata bukata to su ku bi ta hannunta kaje ka gaya mijinta ya gaya mata ko gaya mabban mahaifinta ya gaya mata ita kuma sai ta rubuto wa makaranta mun gano wannan daga daga ce mai girma monita sa ma ko ko sa ne ko menene antum a'lamu bi duniya ku <laughs> jama'a da gaske nake ku je ku yi assignment din na gobe kowa ya je yayo kuma na ce kada wanda ya tambayi wata mace inda tana zuwa nan in ka tambayo to shikenan sama ta koma ƙasa an fahimci wannan kuma in allah ya da sai na gane ma an ka bayan. allah ya sa mu dace to shine sai malo yake cewa fa kullan fa'ifatain dhallun dukkanin waɗannan bangarori guda biyu batattu ne wa qawluhu aw yusalli li la? ko mutum zai yana sallah ga wani wanda ba Allah ba aw yadhbahu li la? ko yanka ga wani wanda ba Allah ba kun san ana kiran sujjada kwaya ɗaya a sala <laughs> shedanin aljani yana iya sa mutum ya rika yin abu amma ya shi abin da kawai yake so ya rika mai sujjada ne kun gani ko ya rika yin sallan la'asar ba a duk abin da yake so zai mashi kaga wannan sallan da za ka yi ba a lola ai ba Allah kake ma ba wannan kawai yake so an gane an ba da labari aka ce akwai wani wali wanda dukkanin sallolin shi musamman na juma'a a maka yake yi kuma waɗanda ke zuwa haji ko umara suna ganin shi Laif har su ba shi saƙo ma kuma ya kawo mai iyalansu an gane to lokacin da ya zo mutuwa sai kira babban ɗan shi mai wasici cewa kullum in zai tafi maka sallah to ya shiga wannan ɗakin ya rufe ido zai ga ya tafi shikenan ile kuwa aka yi haka ashe wani shiɗanin aljani ne yake goya baban shi ya wulwula da shi kawai sai maka ana zuwa ya ɗauke shi sai da ya kai shi tsakiyar wata sahara a wata nahiya da ma bai sani ba sai aljanin sai ya sauke shi sai ce yi masu jada sai ce a Allah ke masu jada ya ce a ya ce ai mahaifinka da muka dade muna wannan aiki da shi duk in na ɗauko shi nan nike kawo shi in aje shi sai masu sujada sai in ƙarasa da shi in na ɗauko shi daga can in na kawo shi na sai in aje shi sai masu sujada sai mai da shi gida Sau da kai ma kai masu sujada sai ce Allah ya kiyaye ba zan maka sujada ba da Allah ake ma sai busata aljanna ya bace tafiyan shi sai dai shekara da shekaru yana yawo da ya gano garinsu mun gane da zaga wannan sujadan ƙwaya ɗaya da zai yi sallaci waye ma wani allah ya zama kafiri shi za ku karanta as-sarimul battar na wahid abdulsalami bali ya kawo wasa'ilu shaitan ko wasa'ilu sahara hanyoyin da bokaye suke bi don neman kusanci ga shedanin aljanu ya kawo ya ce wa yartadil mushafa fi maihi. akwai wanda yake daura alƙur'ani ala maihi a kan kafafun shi talatin nan talatin nan ko sittin nan ko sittin nan ya silifas da su yana takawa an gano wannan da kyau ku ya shiga ban ɗaki kashi a matsayi a haka ko ya je aji alkur'anin guda biya bakin masai ya taka su ya fitsari ko ya tsilla ma alkur'ani fitsari ko ya jefa shi a jinin haila ko ya jefa shi a masai ko ya rubuta alkur'ani da jinin haila au yaktubu alkur'ana ma'akusa ko ya rubuta alkur'ani da ribas gani misali fatiha ba kai wala dhalin ba menene a ƙarshe nunin sai sa ta farko sai mai ya'un sai mai zadun sai mai lamun sai mai alif kaga wala dalin a dalin ya fito haka haka haka shi sa idan ka bude abin da suke ce ma hatamin kaza hatamin nan shirka ne tsafi ne kulumboto ne shirme ne in kana son ka karanta abin da suka rubuta ko harafin da ka gani a farko kamar da shi ƙarshe kai ta jona za ga abin da suka jujjuya shi ma ka'idar sai ka san yadda suke juyawan in ba ka ba kuma kana cikin juya kuma sai juya ya zama wani tsafi a kan ga kowa kan wanda aka yi matsafin na farko sai ka san da ake juyawan in ba ka ba kuma zai zama wata matsalar in za ka rubuta gairul magdobi alaihi wala dalil sai ka san da ake hara da awin za ga suna fito maka tsaf in ba ka ba sai ka haɗa wani abu ya zama wani abu kun gano saboda tsafatsa da suke yi suna yin shi gida biyar ne duka duk wani tsafi na hayaniya da suke yi gida biyar ne ko dai hawa'i ne ko ma'i ne ko turabi ne ko nari ne cikon ukun hawa'i ma'i nari turabi guda hudu na sha gaya muku wani taba gaya muku na biyar ɗin ba an gano wannan da kyau duk wannan tsiyatakun a cikin nan suke yin shi shi sa kana gani za a gane a me aka yi shi kana gani za ka gane akwai wanda za a yi a naka ce a watsa akwai wanda za a ce a binne akwai wanda za a ce a sa a ruwa akwai wanda za a ce a ƙona ku gano wannan ya danganta game aka yi tsafin kuma ya ake so wani samfarin aljani ne yake ɗauke da abin da wannan abin za su a yi cikon na ukun shi ne wanda suke cewa a yanka dabba mai siffa kaza ko mai sura iri kaza ko a kawo masu takalmi ko riga ko wani abu ko gashi ko kaza duk su ne waɗannan matsiyata kaɗinsu mushirikai ne allah ya kiyaye doka ga jada ga wani wanda ba allah ba ko bahu yazbahu gairin la. ko yanka ga wani wanda ba allah ba kana zuwa wajen mutum gaji ya ce ka kawo kaza mai wake-wake to ya waka ka imaninka a cikin kafirci ko kawo rago mai siffa iri kaza ko raƙumi mai yanayi iri kaza jama'a ana yin yanka a roƙi allah don ya biya bukata ba amma ba na tsari na shirka da irin waɗannan abubuwan ba kana jin mutu ya ce je ka yanka a mararraban kan hanya boka ne ka san haka ka je karfe kaza ko ka je ramin tururuwa ka zuba kaza ko ka binne kaza ko ka je kushewa makabarta ko duk waɗannan tara suka zubar da su duk banna ne kuma wallahi ba za ka zauna lafiya ba duk wanda ya taba waɗannan abubuwan bai tuba ba ko ya sa kanshi a cikin musiba na ƙarshe duk abin da ya mallaka a duniya sai ya ƙare duka ko mulki za ka nema ka nema wurin Allah yana da shi zai baka wallah yana da shi yau idan Allah madaukin sarki ya so 2023 in baba ya gama kai za ka zama shugaban ƙasa zai yi Allah ba zai baka ba sai baka wa ya sanar da ku 23 ba ni ba ne na <laughs> wani agaban shi ya faɗi ce eh to ba Allah ba ne ba waje ce dare ɗaya a mulki can ga su ga damu dai abanmu nan mai haddasa na an gane wannan ya ishe mu radina kismatul jabbar fina lana ilmun walil a'da'i malu fa innal mala yafni an karibin fa innal ilma hayyul la mu mun yadda da wannan an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya ce make mu Ya salli likabarin za ga wani ya ja ta kabari ta sallah ya taqarrabu yana neman kusanci ga mai kabarin aw yasjudu ko ya je ma gunki sujjada bahu yadhbahu li ghairillah ko ya yanka ga wani wanda ba Allah ba wa ya amalu shi'an min al'ibadati li ghairillah kaga mutum yana aikata wasu abubuwa na ibadoji ga wani wanda ba Allah ba fa hadha mushrikun kafirun wannan mushriki ne kafiri ne kharijin min min min milla wannan ya bar addini tini wa ma duna zalika fa ahlu sunna wasatun fihi bainal murji'a wa bainal khawarij su ahlu sunna ga duk wani laifi wanda ba waɗannan ba da sa'o'insu to su ahalus suna suna tsaka tsakiyan murji'awa da kuma khawarijawa Allah madaukin sarki tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum